kaɗan daga cikin shirin kishiyata na wannan satin. Ƙazantar da kika ciyar da ni, munanan abubuwan da kika aikata, kai har ma raba ni da mahaifiyata da kika yi. Alhaji ne na faɗa? Baki ba ne ba? Alhaji kai ma fa ka ce a cikin hali na hauka ne fa ta faɗi duk maganganun da ta faɗa. Ya za a yi ka yadda da wa'annan maganganun da ta faɗa a cikin halin lalura na hauka? Mero, in dai za ta kira sunan mahaifiyata daidai, da kuma furta duk inda ta je to wallahi duk abin da ta faɗa ta aikata shi ko da a haukan ne. Ayyo Allah na Alhaji yau ranar neman gafara ne don Allah ka yafe mu. Baki da masaniyar wanda yake zaluntar iyalinsa cikin guda biyu to zai tashi da shanyayyen barin jiki ranar gobe alkiyama. Duk wani abu da yake kasancewa a sanadin ƙaunarka ne. ba inda zan je ko kashe ni za ka yi a cikin gidan nan sai dai in mutu akan soyayyarka. Ya kamata a ce ka duba ka yi mata ihsani mai aikata laifi ake tsoro amma ba wanda ya aikata laifin kuma ya tuba ba to idan tuban na muzuru ne a'a hajiya ba ma tuban muzuru yi ba hajiya gida ya yi. me laifin miliyan sha uku. Miliyan ashirin ya yi yawa ai. Kaga gida kun kace ce irin wannan amma ka ce miliyan sha uku gida ba a ƙauye ba a tsakiyar birni sai ka ce satowa aka yi. Kama bulki nake gani ko ko ido na ne. Ha hajiya Umma to me take a nan? ta zo Shirin kishiyata yana zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel din Arrahus face Production. Shiryawa Sani Haruna Arrahus ba da umarni Hassan Gigs. Kishiyata. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istimnayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da tsinkewar ruwan mani rashin haihuwa yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfi da rashin girma da saurin inzali karancin sha'awa ciwon jijiyoyi da bugun zuciya da yawan mantuwa sannan muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea ko sanyi ta syphilitic genital herp sannan muna ba da maganin sanyi na mata ciwon mara rashin haihuwa sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c diabetes ciwon suga duk muna ba da maganin su ana samun waraka a cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah ko matsalar olsa gyambon ciki matsalar sikila yaro ko babba duk muna ba da maganin ana samun waraka a cikin ikon allah sannan cibiyar nurul shabab ba ta saya iya nan ba muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allahu ko kuma za ku iya tuntubar mu a babban reshinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State muna da reshi a jihar Kano kan titin Zurot gefen gidan MTN opposite gidan Buhari cikin Royal Plaza shago mai nomba B26 a hawa na farko sannan muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah ko kuma za ku iya tuntubar mu a waɗannan nombobin mu kamar haka ko kuma za ku iya tuntuba ta ta layin whatsapp kai tsaye a koda yaushe cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai kun zo